Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar za su iya kama maka tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai Alfa Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka suta adireshinmu mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa zai yi wa majalisar tsaron kasar garan Bawul. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ki amincewa da rahoton da ke cewa ƙasar ita ce kan gaba a jerin ƙasashen da ke mafi wato kasashen da ke da mafi yawan masu fama da matsanancin talauci a duniya kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon wannan rahoto da ke cewa najeriya ita ce kan gaba a jerin kasashen da ke da mafi yawan masu fama da matsanancin talauci a duniya lambar da za ku kira ita ce b biyu biyar bi shida biyar biyar amma kafin nan ga da duniya ke ciki. To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yayin da aka sanar da rana da wurin da shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaransa na rasha vladimir putin trump na ci gaba da musunta zargin da ake yi wa rasha na katsalandan da ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 tabbatar da yin taron a birnin helsinki na kasar finland na zuwa ne daidai lokacin wata muhimmiyar ziyara da babban mai ba shugaban amurka shawara akan harkokin tsaro john bolton ya kai birnin moscow jiya laraba a lokacin da bolton ya tabbatar da cewa ya gana da shugaba vladimir putin da wasu manyan jami'an rasha domin jaddada yarjejeniyar taron bisa umarnin shugaba trump ganawar tsakanin shugabannin biyu a helsinki shine na farko tun bayan gajeren ganawar da suka sha yi a tsakaninsu a tarukan ƙasa da ƙasa duk da cewa akwai bambancin ra'ayi tsakanin shugabannin biyu shugaba trump da putin na ganin za su iya neman mafita mai kyau alkali anthony kennedy ya sanar da yin ritaya ah, daga mukaminsa wanda ke da mahimmanci a kotun kolin amurka abin da zai ba shugaba donald trump babbar damar nada wani babban alkali karo na biyu a gwamnatinsa abin da zai kuma share fagen neman cike gurbi mai cike da takaddama da aka dade ba a gani ba a kasar a cikin shekaru talatin da ya kwashe yana aiki kennedy wanda jam'iyyar republican ce ta dora shi kan kujerar ya sha kalubalantar abokan aikinsa masu ra'ayin 'yan mazan jiya akan jefa ƙuri'a a wasu muhimman batutuwa a ƙasar ciki har da batun zubar da ciki da 'yancin masu auren jinsi ɗaya ko canza jinsi da kuma 'yancin kaɗa kuri'a a ƙarshen watan yuli mai shigowa ne zai daina aiki a wata sanarwa kennedy ɗan shekaru 81 da haihuwa ya ce babban abu ne damar da ya samu wajen yi wa ƙasa aiki a fannin shari'ar gwamnatin tarayya na tsawon shekaru 43 talatin cikin shekarun nan a kotun kolin amurka shugaba trump ya ce kennedy mutum ne mai hangen nesa ya kuma ce ba tare da bata lokaci ba zai fara neman wanda zai mai da gurbinsa to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Alhamis sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatar wa Koriya ta kudu cewa kudurin da Amurka ta ɗauka a kan batun tsaronta na nan daram. Waɗannan bayanan na zuwa ne bayan da Mattis ya gana da ministan tsaron Koriya ta kudu Song Yong-mu a birnin Seoul inda mashawarta daga kasashen biyu ke ci gaba da neman hanyoyin da za a cimma burin dakatar da shirin makaman nukiliya a koriya ta arewa a farkon watan nan ne shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa za a dakatar da atisayen soja da koriya ta arewa bayan taron kolin da ya yi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da ma dama koriya ta arewa din ta jima tana kiran a dakatar da atisayen matis ya ce a dakatarwar ta iya kawo zaman lafiya a mashigin koriya shugabannin kungiyar tarayyar turai na duba matakan da za su ɗauka wajen magance ƙalubalen bakin haure yayin da suka fara wani taron koli na kwanaki biyu a yau alhamis yawan zuwa nahiyar ya ragu matuƙa tun daga rikicin shekarar 2015 da ya janyo rabuwar kawuna tsakanin mambobin kungiyar su 28 akan matakan da ya kamata su ɗauka wasu a kasashen sun nemi a yi amfani da manufofin buɗe ƙofa ga baƙin yayin da wasu kuma suka ɗauki matakan hana baƙin da suka isa turai tsallakawa zuwa iyakokinsu ƙungiyar tarayyar turan ta ce a shekarar 2015 an samu baƙin haure fiye da miliyan 1.8 da ke tsallakowa iyakar turai zuwa kasashen ba tare da ƙa'ida ba zuwa wato shigowa kasashen ba bisa ƙa'ida ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla bayan da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin majalisar dokoki jiya Laraba, shugaban ya ba da tabbacin cewa zai yi wa majalisar tsaro ta Najeriya garan Bawul. ta yadda za a yi canje-canje a hafsoshin tsaro. Kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya yi wa wakilin wato Umar Faruk Musa ƙarin haske kan wannan batu. To, eh, wannan abu da ya faru a jihar Filato abu ne da ya ta da hankali ga shugaban ƙasa ya tada hankali ga jama'ar Najeriya. Ah, wannan fituna wato bai makamata a ce an yi ta ba. Saboda tun daga da aka ji farko-farkon tasowarta gwamnatin plateau ta ɗau matakai amma jama'a ba su ji shawara ba suka je suka tada wannan fituna kuma abubuwan da suka biyo baya marasa daɗi domin ban da su kansu birom da fulani da ke faɗa da junansu akwai shaida cewa siyasa ta shiga ciki a tare mutum a sauke shi a kan mota a tambaye shi a ce meye wa kake goyon baya in ya faɗa a afka masa da duka har a kashe mutane to ganin wannan abubuwa shugaban ƙasa ya tashi ya takaikiya bayan ya tura mataimakinsa a kashi na farko da kansa shi kuma ya je kashe gari don na farko ya bada haƙuri ga al'ummar jihar plateau kuma ya tabbatar musu cewa gwamnati tana sane da hakkin da yake kanta na kare dukkan al'ummi da dukiya ta 'yan najeriya kuma za a ɗauki ma ya ba da umarnin a ɗauki duk wani mataki da ya kamata a ɗauka bayan haka cewa a lokacin 'yan sanda sun tura ƙungiyoyi da yawa da yawa sojoji sun tura hafsoshi da major general guda hudu suna shugabantar kungiya-kungiya daban na mayaka na sama su ma sun yi nasu alhamdulillah yanzu dai wannan fituna an dakatar da ita fatan mu shine kuma matakan da gwamnati za ta ɗauka musamman waɗanda suka haɗa kafa sababbin sansanoni na 'yan sanda da soja a wuraren da fitinan ta dama saboda haka a gwamnatin tare za ta ɗauki mataki nata amma ɗinkin baraka da tabu. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. da yaƙi mu a junanmu yake a gaida Umar Faruk Musa, gwamnatin Najeriya ta ki amincewa da rahoton da ke cewa ƙasar ita ce kan gaba a jerin ƙasashen da ke mafi yawan masu fama da matsanancin talauci a duniya. Domin ƙarin bayani ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. Gwamnatin Najeriya ta ki amincewa da rahoton da cibiyar Brookings ta wallafa da ya sanya Najeriya kan gaba a matsayin mafi yawan masu fama da matsanancin talauci a duniya. Brookings daga Washington DC dai ta wallafa rahoton dandalin bincike kan bunƙasa ko tawayar arziki mai takin Wolf Poverty Clock. Ministan zuba jari da kasuwanci na Najeriya Okechukwu lama ya ce rahoton ba shi da inganci da koko ta kayu an ɗaura shi ne lokacin da Najeriya ke cikin kangin tattalin arziki da alkaluma suka nuna yanzu Najeriya ta fita daga wannan fatara bisa matakan da gwamnatin Buhari ta ɗauka. Rahoton ya nuna Najeriya ta shallake Indiya da yawa masu fama da tsananin fatara inda Najeriya ke da sama da mutum miliyan 86 ita kuwa Indiya na da mutum miliyan 73 ne. Rahoton na nuna duk minti daya mutum shida ka kunduma cikin tsananin talauci a Najeriya. Mutanen dai ya nuna na rayuwa ne ƙasa da naira 100 da a wuni wato kasa da dala biyu. Ministan zirga-zirgar jirage Yadi Sirika ya ce Najeriya fa ta riga ta farfado daga bayanan irin wannan rahoto. Yanzu alhamdulillah an daina fasa bututun man man ya koma yanzu ya kai dala saba'in kwana-kwanan nan ne amma a cikin wani lokacin rashin kuɗi din aka hito daga wannan kangin na kankancewa tattalin arziki wato recession abin al'ajabi ne ga duniya baki daya mutane suka ce yaya kuma lokacin da tattalin arziki ya kasa farashin mai ya kasa amma a lokacin ne kuma cikin hikimarsa da taimakon Allah kuma ya farfado saboda tattalin arzikin najeriya ya hito daga wannan kangi na kankancewa na biyunsu kuma kungiya haramtacciya wato ta boko haram ta kama lokal gamman lokal gamman da yawa arewa maso gabacin najeriya yanzu ba su da gamman da ba su ma da kotaki manyan masana tattalin arziki na nuna gwamnatin bata kama hanyoyin gyara tsari da talaka zai ji a jikinsa an samu gyara ba kama daga kalubalen tsadar man fetur man girki shinkafa da makamashin lantarki masanin tattalin arziki yushewu aliyu ya ce yan jari hujja suka mallake lamuran najeriya gwamnati ta taimaki yan kasuwa kasuwa ne kawai da ta kulla bodoji noman da aka yi sai suka siya abincin suka bar shi a ƙauyukun da suka siya farashi bai ragu ba suna da yakinin cewa a rufe iyakokin Najeriya ba za a shigo da komi ba saboda haka sun koma suna tatsa talakawa tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obade mai lafiya na daga masu nuna irin wannan damuwar a ina maganar fitar da fatara ana koma baya dai wannan ba ba maganar cewa an fita cikin fatara ana komawa cikin fatara ma fiye da da idan ka duba matasan da ba sa cikin aiki shekaru biyu da suka wuce lambar su ya kai wajen 28 bisan dari amma a yau din nan da muke 2018 lambar din ya kai har 47 bisa dari ra'ayin mutane dai na bambanta kan kuncin talaucin na Najeriya da ya dogara kan mara wa gwamnati baya ko kuwa a'a in za a tuna shugaban Najeriya ya sanya kan kasafin kuɗin bana naira tiriliyan 9.1 da zargin majalisa ta tauye wasu manyan ayyuka da cusa ƙananan ayyuka da suka shafi 'yan majalisar ba shakka ce kucin da yake karewa tsakanin sassan gwamnatin masu hurumin demokuraɗiyya na wahalar da Najeriya da masu sharhi ke cewa siyasantar da lamura ke kawo matsalar ba wai gaskiya ko ko tsananin amana ba. Nasura Malik Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida na Sir Adamu Alhika in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan rahoto da ke cewa Najeriya ita ce kan gaba a jerin ƙasashen da ke da mafi yawan masu fama da matsanancin talauci? Lambar mu ita ce b biyu biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Italiya in ya bakin wanda idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka ga cikin Lagos kuma ga ba ga laina shin ga zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa Dubu, babban kantikin Duk dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran mu na farko daga Gombe. Wani ne akan layi daga Gombe? Eh, sunana Adamu bare daga Kuzo. to mala adamu muna sauraron ka menene ra'ayin kan wannan rahoto da kaji muna magana akan gaskiya ni dai na dangane da wannan rahoton da ita wannan hukuma ta ita gwamnatin najeriya gaskiya duk abin da tsare-tsaren tattalin arziki da take ba tsare-tsare ne waɗanda za su amfani talaka ba don gaskiya kamar abin da ya shafi rufe bodojin da suka yi nan don kawai yan kasuwa ne aka bawa dama yadda za su gallaza wa talakawa yadda suke so wato dai yanzu talaka dai yana fama da talauci zaka ce kenan eh gaskiya haka ne talaka kusan kullum ma ƙara shiga cikin halin ni aka ce gaskiya to mala adam mun gode da wannan ra'ayi na bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Malam Ibrahim jarmai barka da yamma barka da aiki. To Sarfila Hashin Gumel ne barka da yawa. Ya sunan malamin. To Alhaji Musa muna sauraron ka me za ka ce kan wannan batu namu na yau? To alhamdulillah in dai za a faɗi magana ta gaskiya a hmm. Najeriya. Mm-hmm. Ka lura fa da kyau talakan Najeriya fa yana rayuwa ne akan karkashin dala guda ɗaya naira ɗari uku da wani abu. Hmm. Sai abinci da safen naira ɗari da ranar naira ɗari da daddare naira ɗari. to don haka wannan kungiyar ce magana akan cewa talakan najeriya ɗaya daga cikin wanda suke cikin halin talauci gaskiya akwai magana talauci sai dai abin da dama dama amma kiran da muke ga shugabannin kasar mu na Najeriya gaskiya al'amari tun da talakan nan bashe jajirce ya zaɓi shugaban kasa har a daina mana wannan gori ko kuma ana ba mana irin wannan abu to ya kamata yoyo talaka a sama wa talaka sauki domin gaskiya al'amari akwai matsala ba a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to Alhaji Musa Garo mun gode da wannan ra'ayi da ka kira ka bayyana to mun samu wani kira daga ina ake kira kuma ya suna malamin daga kwantagora kwantagora ya sunanka to malam ibrahim mai fetur mararrabin masuga to ibrahim mai fetur muna sauraron ka ya kake ganin kanyin talauci a najeriya eh, to gaskiya matsalar talauci a najeriya daga gwamnati sai ta haɓasa kamar na taimaka ma marasa aikin yi da kuma su ƙananan ma'aikata dan ƙara musu albashi wato kana ganin hanyar kenan da za a bi domin shawo kan wani lamari a ƙara albashi shi kenan sha Allah rabi aka yi ƙarin albashi ga ƙananan ma'aikata da kuma tallafa mawa to abin da za a gani ai ba wai ma'aikata ba wai ma'aikata ne kaɗai ba akwai 'yan kasuwa da dai sauransu su kuma ya za a yi da su ko eh, waɗanda ba sa ma aikin shi ne an je gwamnati ta kirkiro da hanyar tallafa talakawa gwargwado 'yan kasuwa da kuma manoma. To, Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu garzaya Nasarawa wani ne kan layi? Bashir Tela ne da nan layi na yika a cikin garin lafiyan bari bari. Bashir Tela muna sauraron ka. Me za ka ce game da wannan maudu'i nan? Fata na gari Lamiri. Haka. Ina yi a kasa ta kyakkyawan fata. Kuma a gaskiya na hana wadar da wannan rahoton bi da irin halin da muke cikin a wannan kasan. a gaskiya mun fiye da kasashen mu dai muna ganin da muna adalci ba kuma yana da kyau masu kudin da da jira masu gaba da taimaka ma mabukata na gode ne magana da kirki na da ganin lafiyan dare to bashir tala mun gode bar mu je filato wani akan layi daga jihar filato to da alama na ji karan gocewar layi to wane ne daga filatan ne eh daga plateau ne bala komanda ne daga cikin garin bukur jihar plateau to bala komanda na dauka marasa ka to amma tunda kana nan menene ra'ayinka eh to alhamdulillah gaskiya ya kamata a ce dukkan wa'ansu shugabanni su zamance masu duba talakawansu da sauran abubuwan da suke faruwa su tsaya tsayin daka shine abin da ya kamata yi su da shi amma ba wai su je su dinga wa'ansu abubuwan da bai kamace su da shi ba to mana kiransu da babban murya talakawan najeriya da sauranmu mu gaskiya muna da bukatun abubuwa da ya kamata su tsaya su lura su san menene yake tafiya a tsakaninmu da sauransu. To bala kuma da bari ma tambaya guda kana ganin ka yadda da cewar Najeriya yanzu ta wuce kasar India a kasar da ta mafi yawan matalauta ko masu fama da kangin talauci a duniya? to da alama dai mun rasa bala komanda bai samu ansa wannan tambaya tawa ba to jama'a sai a ci gaba da kokarin kiranmu domin a samu a bayyana mana ra'ayi to da alama dai mun samu wani kira daga ina ake kira kuma wane ne mai kira ibrahim ne yankin hula garin mai gode a kimba to malam ibrahim dan kashe rediyon ka da allah sai mu yi magana ko to yawwa to yawwa ina jin ka to menene ra'ayinka a yau so gaskiya ni ra'ayina abinda wannan kungiya ta faɗa gaskiya ne ba ƙarya daga ciki hmm, me yasa zama dan saboda yawa dan saboda gaba ɗaya dukiyar ƙasar nan hannun wasu ƴan tsirarin mutane take a hannun take kawai kamar suwa kenan nan da ya kamata a yi mata Najeriya adalci a ce an gina kamfanoni an bunƙasa ɓangaren noma ɓangaren kiwo duk ba shi ya dame su ba iya kawai su gina manyan gidaje sai manyan motoci su tafi ƙasashen waje abin da suka dama shine suke yi to saboda haka abin da suka faɗa ba ƙarya bane ba assalamu alaikum to mun gode ma bayan da wannan ra'ayi naka bari mu je taraba wani ne akan layi daga taraba sadi haruna ma dakin ban taje to wala haruna muna sauraron ka me ra'ayin ka game da wannan eh, maudu'i namu ni ina da ja da wannan magana na'am ina da ja wallahi to najeriya najeriya ba ta cikin wannan sauni domin me yasa ka ce haka najeriya ta cikin yawo abin da sai na faɗa haka ba hmm. najeriya yan eh, najeriya yanzu suna cikin masu eh, eh, masu walwalama da sauran kasashen an duba kamar irin su kamaru irin su chadi irin su nijar to baka ganin a yanzu a najeriya akwai kamar rahoton da ya ce a yanzu haka a najeriya akwai mutane miliyoyin mutane da suke samun ƙasa da dala biyu a rana wato ƙasa da daira ɗari shida da suke rayuwa siyasan turawa ne kurin wannan siyasa ce na turawa wato ko ana akan samu wanda kudaden da ya fara ga kowa a Najeriya kake nufi insha Allah da muna da filin noma sai dai wanda ya dawo shi ma zaune kamar da Buhari ya taba faɗa hmm. in ka dawo shi ma zaune za a yarda da wannan magana amma in dai ba shi ma zaune ba zaka a Najeriya dai ga filin noma ga ba ya za a ce mu za su fitar da siyasa ce na duniya wannan haka to malam haruna mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kake kuma ka bayyana mana ra'ayinka da kiran kuma muka zo ga daga wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da ke gobe juma za mu buɗe layukan ba ku dama ku kira ku faɗa duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya ba tare da wani maudu'i ba to mun gode da wannan kira da kai sai kuma a jira mu gobe idan Allah ya kai mu To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe biyar saura minti takwas na yamma. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Kasar Afirka ɗaya tilo da ta rage a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya wato Senegal ta fice daga gasar a yau. biyo bayan doke ta da colombia ta yi da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe na matakin rukuni-rukuni na gasar ƙasar ta senegal wacce ita ce fata na 'yan afirka da ta rage a gasar ita ce ta soma samun damar zura kwallo sa'ad da aka kayar da ɗan wasan ta Sadio Mane a cikin akwatin gola kuma alkalin wasa ya bada bugun finarti to amma kuma ya warware wannan matsayar sakamakon nazarin hoton bidiyo da aka yi Senegal na bukatar akalla ta yi kunnen doki a wasan na yau domin ta sami tsallakewa zuwa mataki na gaba sakamakon doki kasar Japan da Poland ta yi da ci ɗaya da nema a ɗayan wasan rukunin. Senegal da Japan ɗin duk sun karkare matakin na rukuni-rukuni da maki hudu-hudu da kuma yawan kwallaye iri ɗaya. To amma kasar Japan ɗin ce ta sami tsallakewa saboda la'akari da cewa ita ce take da ƙarancin katunan gargaɗi a gasar. kasar colombia da ta doke senegal kuwa ita ce ta zo ta daya a rukunin nasu na h yayin da poland kuma tuni ta yi wajerar a can kasan rukunin a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan ficewar mamaki da kasar jamus da yanzu haka su ne zakarun duniya suka yi daga gasar tun a matakin rukuni-rukuni aminu abdullahi abubakar dan jarida ne kuma mai sharhi akan lamuran wasanni a jihar sokoto germany tana da 'yan wasa da yawa ga su ozil ga su kadera ga su mula amma ga wannan karon ina ganin sa'a ci kawai jamani a bata da shi domin sun yi ta kokarin suka kwallaye amma kwallaye na hita kai an yi lokacin da ma ga gola ga dan wasa ga kwallo amma kwallo ta shiga ina ganin wannan karon sa a bata ga gehin jamani shi yasa ta zo ta yi wannan hita ta walakanci zance domin gara ma Najeriya duk irin wanga tarihi da jamani ta makanta. kasar jamus wace ta lashe gasar har sau hudu a tarihi ta fice daga gasar ta bana sakamakon kashin da ta sha a wasanni biyu na matakin na rukuni-rukuni wannan ne karo na farko a cikin shekaru 80 da kasar ta jamus ta kasa tsallake matakin rukuni-rukuni na gasar cin kofin duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka da Birtaniya, da Norway sun yi kira ga dukkan bangarorin da ke yaƙi a Darfur da su ajje makamansu kuma su yi aiki da jami'an wanzar da zaman lafiya domin cimma yarjejeniyar samun dawwamamman zaman lafiya A shekara ta 2003, 'yan bindigan bangaren adawa a yankin Darfur na yammacin Sudan suka fara kai farmaki akan gwamnati a Khartoum. don nuna adawarsu akan wasu manufofin gwamnati da suka yi ikirarin cewa suna nuna bambanci akan waɗanda ba larabawar ƙasar ba. Gwamnatin ƙasar ta tura dakarunta don yin maganin rikicin ta kuma tura ƙungiyar da ake kira da Janjaweed domin yaƙi da 'yan tawayen amma kungiyar janjawi ta fi mai da hankali akan cin zalin farar hula abin da ya janyo taɓarɓarewar agajin jin kai wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane kuma mutane sama da miliyan biyu suka rasa matsagunan su a shekara ta dubu biyu da bakwai aka yirke dakarun kungiyar tarayyar afirka tare da majalisar ɗinkin duniya a dafur da ake kira da unamid a takaice don samar da zaman lafiya a yankin. An rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyin tsagaita wuta da kuma wasu yarjejeniyoyin samar da zaman lafiya a shekaru na 2006 da kuma shekara ta 2011. Duk da haka biyu daga cikin manyan kungiyoyin adawan da ake kira da Justice and Equality Movement a Turance da kuma Sudan Liberation Army Ƙungiyoyi biyun nan suka ƙi sanya hannu a yarjejeniyar. Ƙungiyar SLAAWA ta sha ƙin zama a cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya da ita, ta kuma sha ƙin ayyana tsagaita wuta, ta kuma sha kaiwa dakarun gwamnatin hari. A watan Maris ne sabon rikicin ya barke wanda ya sa gwamnatin ta ƙara yawan dakarunta yayin da faɗan ya ƙara tsananta. Daga ƙarshe a tsakiyar watan Yuni dakarun gwamnatin Sudan da ƙungiyar da kungiyar Sudan Liberation Movement Abdulwahid ta Sudan suka yi aron gama a tsakiyar Dafur, abin da ya kara saka dubban fararen hula yin hijira daga ƙauyukansu. A ranar 19 ga watan yuni ne gwamnatin Amurka da Birtaniya da Norway suka fidda wata rubutacciyar takardar sanarwa inda suka yi Allah wadai da rikicin da kuma faɗace-faɗacen ƙabilanci a yankin Jabal Marra da ke Dafur. Fararen hula ne ke ci gaba da fuskantar illar wannan tashin hankalin marar ma'ana wanda ya haddasa kone-konen ƙauyuka da kuma jikkata fararen hula da kuma hallaka fararen hula da dama. Bayan duk da haka mutane kusan dubu tara ne suka rasa muhallinsu a cewar sanarwar ba wata mafita ta hanyar yin amfani da ƙarfin soja a Dafur kuma ya kamata ƙasashen duniya su ɗauka matakin saka takunkumi akan masu ci gaba da ɓata wannan al'amurar. Gwamnatocin ƙasashe uku sun yi kira ga dukkan ɓangarorin akan su janye dukkan wasu ayyukan soja da rikici ba tare da ɓata lokaci ba, su kuma ba da dama a kai taimakon agaji ba tare da cikas ba. su kuma haɗa hannu da gwamnatin ƙungiyar tarayyar Afirka wajen shirin samar da zaman lafiya don a iya cimma dawwammamiyar yarjejeniyar tsagaita wuta. Amurka na ci gaba da ƙoƙarin haɗa dukan ɓangarorin da ke rikicin da su kuma hau teburin tattaunawa domin neman mafita. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice sarfilu yayin da aka sanar da rana da wurin da shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwarinsa na Rasha Vladimir Putin, Trump na ci gaba da musunta zargin da ake yi wa Rasha na katsalandan da ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016. Yau Alhamis sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatar wa Koriya ta kudu cewa kudurin da Amurka ta ɗauka akan batun tsaronta na nan daram. masu sauraro da wani maka karshen shirin namu na yanzu baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr cedric nisar fila hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum